Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawara studio Kalangu da ke zo muku ko da yaushe tun daga birane har zuwa yankunan karkara. Shirye-shiryen studio Kalangu na zo muku ne kai tsaye da gidajen reduka kusan 34 da ke watsa shirye-shiryen mu kai tsaye zuwa sassan ƙasar mu ko in ce yankuna takwas na jamhuriyar Nijar. Haka kuma kuna iya lalabo mu kan shafukan Facebook eh, da kuma na internet da na kuma WhatsApp. Rike da kyau muhawarar studio Kalangu wata dama ce ta tattauna batutuwa da dama da suka shafi fannoni daban-daban kamar tattalin arziki, kiwon lafiya, zamantakewar al'umma, siyasa, tsaro, muhalli, ilimi, al'adu, addinai, zamani da kimiyya da dai sauransu, inda muke gayyato muku kwararru da ma masu fashin baki da za su baku ƙarin haske da bayani bayani kan batutuwa da dama domin ka muku amsa. Maharar Sido Kalangu ta yau za ta mai da hankali kan wani maudi'i mai muhimmancin gaske musamman ma a wannan lokaci da muke ciki shine salon iya dafa abinci ko girki a zamanance ko a gargajiyance wato gastronomi. wanda ake yi a wannan ƙasa tamu ta Nijar sannan mu taɓo batun aikin hannu ta fata da makamantan nasu da ake cema artizana wani taimako ne ga ɓangaren yawon buɗe ido a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Abin da za mu cewa a halin yanzu yawancin dahe-dahen abinci na gargajiya a Afirka har ma in ce da na Nijar suna da yawan gaske ga laushi ga daɗin ɗanɗano kamar yawancin abinci a ƙasashen Afirka. Fa irin abincin Nijar yana alamanta wata al'umma inda cin abinci yake cikin tabi'unmu. Ko shakka babu ɗaya daga cikin abubuwan da za a riƙewa a cikin dafa abinci a Nijar shine dukkan nau'in abincin da ake haɗawa ana noma su ne a wannan ƙasa tamu Abin abinda ke kara sanya abincin Nijar kasancewa na musamman wannan dafuwa tana da wani bangare na zamani da na gargajiya waɗanda suke ziyartar ƙasar mu ta Nijar suna Allah Allah su ɗanɗana abincin Nijar. Game da aikin gargajiya wannan bangare na wakiltar eh, kashi 25 cikin 100 na abin da Nijar ke sarrafawa da ake cafi amma tun da yau da 'yan shekaru matsalar tsaro ta raunata wannan bangare sosai a cewar wani rahoto na Business Challenge da aka fitar a ranar ranar biyu ga watan Maris ɗin shekara ta dubu da goma sha shida a Nijar. Kusan mutane miliyan guda ne suke amfana kai tsaye da ba kai tsaye ba da waɗannan ayyukan hannu na gargajiya. Waɗannan mutane na ganin harkokin zaman rayuwarsu na kasancewa da wahala yau da gobe dalilin raguwa sosai na kuɗin shiga da ke alaƙa da sai da kayayyakin gargajiya. Tare da baƙinmu da muka gayyato za mu taɓo maganar taimako da matsalolin dafa abinci da aikin hannu a wannan ƙasa ta tamu ta Nijar sannan mu duba hanyar da za a bulluwa da su domin ingiza waɗannan fannoni guda biyu na tattalin arziki. Domin tattauna wannan muhawara a yau a nan ɗakin magana na Studio Kalangu ina tare da Malam Isa Muhammad na cibiyar ayyukan hannu wato Santar da Mece Dar da ke nan birnin mai kuma idan komi ya zo daidai a kai tsaye za mu kasancewa da Malam Saido Muhammad makaddashin shugaban dafa abinci a nan Grand Hotel sannan kuma za mu kasancewa da Malam Usman Dantata shugaban kungiyar Africa Foundation Jeune shi ma a kai tsaye sannan kuma idan komai ya zo daidai za mu kasancewa tare da Isufu Isa PDG shugaban Hotel Phoenix. Ni ne na naku malaman ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madalla assalamu alaikum malam Isa. Alaikum salam wa barakatuhu. Eh, sai ku gabatar da kanku da matsayinku. Eh, ni sunana Isa Muhammad. Mm-hmm. Ni ma'aikacin hannu ne na aikin fata. Mm -hmm. ina da atelier na nan san da. ina aikin sakunoni da wani sentirori da portfolio haka kuma ina da yara da nike koyar ma. Wato duka dai a gargajiyance ne kuke wannan aiki? Lalle na koye shi a gargace To madalla ina mm. dawowa gare ka. Kuma da yake mun samu hira kan wato wannan batu da ya shafi ci gaba wannan kasa ta ta Nijar ta fuskar tattalin arziki yawon bude ido da kuma sauran batuta da suka jibanci waɗannan ayyuka mun samu hira da Malam Saidu Sule na Bakon Media wato kuma shugaban na Challenge FM. Sunana Saidu Sule Muhammadu. kuma ina jagoranta wannan kamfani da ake ce ma impact media da yake aiki bisan duka labarai wurin fannin tattalin arziki yau in ka tahi ka ɗauki wani ma'aikata a shin ko wani ƙasa ka kawo shi nijar ɗan nijar ana girmama shi amma abin nashi asali na gida wannan sai ka ga mutane dukan mu muna banza da shi to ƙasa kuma in kana banza da abun naka na asali kamar kana banza da kanka ne akwai abin ga eh, abubuwa da yawa da suka samu cikin wannan hali na farko dai rashin siyasa kamar tsari kwararru. da za su ba 'yan ƙasa kuzari da wayar da kansu zuwa komi da abin da ya shahi ƙasa. Na biyu, wa'anda suke kawo ƙoƙari aikun san ƙasa arziki kasuwanci kayan arziki. Arziki ƙoƙarin 'yan horon hula na 'yan ƙasa da suke tashi kowane lokaci suna neman aiki shi ke kawo arziki cikin ƙasa. Ya jima cikin ƙasan mu gaba a bashi ƙarhi ba. Sai ka ga mutum ga yana yana ƙoƙari ya tada kanshi ya kawo ya ƙirƙiro aiki amma ba bai samun taimako yadda kamata sai kaga wani kamfani dan Nijar ya girka shi ya fara tashi sai kaga kuma an kawo mai matsaloli da yawa an sa mai ya mutu duka irin wa'anga su ne suke sa dan Nijar ba mu ci gaba ba bari in baka wani misali yanzu mun samu maƙera ko masu kere-kere so akwai hamma da suke tuhahi da a mu yanzu ina suke yawancinsu duka abun su sun bar wannan aiki kuma ma dama da suke wannan aiki matsayin su cikin al'umma mine ne kaman ana gani ba mutane ba ne da suke da kamar me ake cewa daraja a wurin da muke tahi muna so kaya muna kawo ai musu ma wa'annan makaya ne da masu aiki ko irin su dai ne amma can mi ne suka yi kamfanoni masu karhi suka haddu suna kawo mana ka da an ba su girma da an an yi da su cikin harkar iko cikin harkar tsarin rayuwa cikin ƙasa duka ana ba su karhi mu ko duk masu aikin hannu masu kirkiro abubuwa sai mu ga kamar dai su banza ne cikin al'umma yanzu in ka tafi nan gama katako ai kaga a muhimmanci aikin da suke yi alorke su ne ke kawo ci gaba cikin ƙasa diba fa na, na ba da wani misali yau motar da muke muna mu aiki da motoci ko ai Nijar ba yin mota amma baka tahi babban birnin Nijar da baka ga mota ba ko to wanda suke yin mota kin nan makera ne dan da, suka fara abin ga yanda dai makairan mu suke yi suna brikola hakan ga a gargajiyance suke kadan kadan shekara tana bin shekara shekara tana bin shekara sai abun ma ya zama abin da yayi muhimmanci har yana tafiya duniya duniya duka to mu ma yau lissahi ya ke lissahi muka ce in muna so Nijar ta tashi in muna so mu ji daɗin ƙasar ga in muna so iyayenmu da ɗanmu eh, eh, yaranmu da za su tashi su ji daɗi da abin da uwayensu da ubanninsu suka yi sai dai mun kawo hankalinmu bisa abin gida yau dan Niger in yana da wani ilimin shi ami wannan yana aiki da shi ai banza da shi a kula da shi yau kun ga muna ba da misali da yawa ko a waka ma kaga mun samu mutane masu ilimi da dama mun samu itane na wurin fannin culture al'adunmu mutane da dama amma ba mu ba su arzikin da ya kamata ba ba zuna hannu duka 'yan Nijar babu wani kai dan siyasa ne kai mm, eh, abin ga kamfani kake jagoranta kai association kake kai dan jarida ne in kowa da kowa ya tabbata da a ba abin Nijar daraja mu ba kanmu daraja yana sa mu tahi gaba to misali director mun san a wani lokaci idan ka ɗauki misalin wato eh, shekarun baya a zamanin ko kunce ko juri an san da Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar afirka musamman yammacin afirka da suka yi suna wajen kayayyaki da dama kuma waɗannan shugabanni na dauri suna kawo goyon baya shin ya kake ganin eh, waɗannan shugabanni na wancan lokaci da na yanzu waɗannan kake ganin sun ka fifiko da abubuwan da ƙasar mu ta Nijar take da su yau ka san abin da kace wannan gaskiya ne ƙasar mu in an diba an diba tarihin ta akwai mun samu lokaci da abu yana tahiya akwai kokari da yawa a fanni komi da zai sa abu na gida ya bunƙasa kuma akwai mun samu wani lokaci da an mance wannan duka ni ina gani tunda muka shiga tsarin demokratsiya shi wannan tsarin abu ne mai kyau tunda dai shi ne muka samu incin incin kan ko an samu incin kan su mun samu incin kanmu na 'yan kasa. mun samu abubuwa da dama amma wannan siyasa ta demokrasiya kuma ta kawo muna lahani da dama kuma wannan lahani guda shi ne ta sa hankalinmu. Darakta eh, ba ka ganin wannan shi ne ke sa wato 'yan Nijar su kan kansu ba su yarda da abin su ba kuma sannan magabata da ya kamata su ba da misali domin su 'yan Nijar su su yi hoɓɓasa wajen domin yin amfani da kayayyakin gida suke ja da baya ne kana da gaskiya komi ha sai waɗanda suke gaba sun ba da niyya ƙoƙari eh, eh, sosai abu yake iya ya samu muhimmanci ba. A ganin ka zai yiwu nan gaba. Ina gani yana yiwa in dai kowa ya amsa wannan guri dukan mu mun ba mu yi ba mu maida shi abin wasa ba. Tunda ka san fa abin da kuma ya kamata mu yarda da shi cikin ƙasa sai kowa ya cika alƙawalin shi ƙasa take ta gaba. Yanzu in gwamnati ta yi ta yi nata kamar ta yi takardodi ta yi luwa. Ai in 'yan kasuwa su ma ba su yi aiki da shi ba. Ai bukata ba ta biya ko. In can kuma 'yan ƙasa su ma yau kowa kowa ya kamata ya ma kan shi me ake cewa eh, wa'azi abin da ya kamata in sai na a gida don darajar gida in sai shi abin da ya kamata in yi da na gida don darajar gida in yi shi amma kuma muna cikin wanda ake ce ma mondialization mun san ba kamar dai muna rihe kanmu ne. mu ce mu dai sai na gida a'a abin da muka san ya kamata yanzu ai mutane kuna ga wani fa sai ya tashi ya tai dubai ya tai ya nemi wanga zobe akwai zobe nan gida to in da tai dubai da sai nan ga zobe ai yana yiwuwa ka gama tausayin dan uwanka da yake da zobe da ba'anin sai ko ka sai wata rana kai ma kana da abin da ya kamata kana so ka yi kado kana so ka yi wani abu sai ka tai na wani wuri ka so akwai shi gida duka duka kamar a hankali abin ga wa'azi ne za mu ma kanmu dukanmu ni abin da nake so dukanmu mu gane kasa ba ya yiwuwa ta tashi ta ta gaba in mutane duka bakunan gadi ba hanya guda. Tuma da lamun gode da wannan karin bayani sai mu dawo kan wannan gundarin wannan mahara mu. Mu sanar da ku da cewa muna tare da Malam Saido na Grand Tutar kan layi. Malam Saido ko kana jin mu? Eh, ina sauran ka Malam Ada. To sai ku gabatar da kanku da matsayin ku da aikin naku. Eh hakika ni ne Saido Muhammad. Mm-hmm. Eh ina kan makaddashin shabdin kijin na nan Grand Tutar. kuma in nace musamman nuna mai horar da mutane eh, kan da hadahe wanda aka yi nan cikin kasar Nijar. To, ito muna so mu ji idan an ce batun da dafe a nan kasar mu ta Nijar, mi za ku iya cewa kai tsaye? To, lalle dai kan yanzu dai kai abin ya fara cin nasara sosai, tunda a can da ka gani mutane da yawa babu ruwansu da harka wani da a ce maka wai kai kai madahi ne ne kake ko wani ne sai ai ta ai ta tsanaka. Hmm. Yanzu ka ga mutane da yawa ga su yanzu ko da wasu kana gani suna bukatar irin wannan Eh, horo kan mhm. fannin da dahe mhm. kuma kaga eh, a kan dahe dahe kuma ma irin gargajiya ta ta komo yanzu kuma ka gani da mhm. lokacin nan cikin otal ba a sa wannan abincin gargajiya wannan duka yanzu ta duka ya komo mm. duka wannan ya ka ci gaba su kan harkokin dahe dahe eh, eto to ya matsayin wa dahe dahe na ƙasar Nijar a wannan wuri da kake aiki to lalle ne kan sosai a nan garin otal lalle kai kana ganin umma tun abin tsarin da hudu muka kullum Eh, ne kwanan ta kama in ce maka amma ka bishe mu kai mhm. abinci ne muka jira kala kala iri iri mhm. ga da huwa na musamman na irin na turai mhm. ga nan kuma ga huwa iri wannan na gargajiya da mutu na'am mm. eh to ya kake ganin wannan irin dafe dafe irin na kasashen waje da kuma waɗannan dahe dahe na wannan ƙasa ta mutan Nijar ya kake ganin idan an ka jira su ya ne za ka ga mai sauraron mu domin ya ba da daraja ga waɗannan dahe dahe na wannan ƙasa ta samu eh, hakika in ka zo da ka zo ka shiga in ka shiga umar rubutawa kamar waɗanda ba su iya saurin gani wata mu rubuta mhm. bisa duka falakin da muka muka da huwa muka aika cikin restaurant mm. kana ta mu rubuta sunan shi kamar a ce ta mu mhm. eh, mhm. eh, ya kuwa barabusku mm. eh ta basa miya miya kubewa wato kana malam Saidu kana nufin waɗannan abinci duk ana samu su a otel eh sosai hakika duk akwai su sati duka sati duka suka ko da yaushe kullum kana isar in ka zo bon ka iske su akwai fala kuma su ka kamar wajen fala wajen uku eh, na na gargajiya hmm, kenan ya kuke ganin waɗannan abinci na kasashen waje ba su kashe ma namu kasuwa idan wasu masu bukata waɗanda suke ziyartar wuraren naku suka zo to ka san kuma eh, ka san harka eh, me su shi bakin namu masu bukana utalkin ka san kashi kashi ne hmm. kaga ana samun wata rana a samu wata wani wata wani kolafu ko wani seminar an ka samu haka da yawa kana ganin mun yanzu su yan afirka ne yau mm. sun kazo suna tambaya su da kansu suka tambaya so eh, babu wani irin abu cin gargajiya hakan ga amma ta lalle kai tun lokacin ne muka fara samun wannan demand musamman mm. don sai muka gani ya cancanta mu fara soka irin wannan abubuwa abinci na traditional wannan cikin cikin tsarin ake na Eh to Malam Saidu yanzu a wannan ƙasa ta Tanjar a jihohin wannan ƙasa ta mu ko yankuna za a iya cewa shin akwai wuraren cin abinci da suke sai da kawai abincin Nijar kadai? Abincin Nijar abincin Nijar. Eh kamar cikin waɗannan wuraren sai da abinci abincin Nijar ne kadai ne za su iya saidawa. To lalle kai na zagaya kwarai ta kan matsayina na na formator eh, sosai ne na minister kin tourism. Donc na zagaya sosai kamar in ɗauka misalin eh, shekarar da muka so da samar wannan sallar da an kai ta can zandar mhm. eh, hakika mun yi aiki tukuru bisa kan wannan abu mhm. dan kan ka tarda kana tarda akwai zuwan ko can ma haka muka muka soka duka irin abubuwa cin da na turai da mhm. abincin mu na gargajiya na'am yanzu ka gani kuma eh, nan zuwa zuwa sati na tafi za mu zuwa maradi bisa kan wannan horo zan ba su can otal otalkin eh, saboda wannan kubda fit za a yi da can can na'am to Malam sai da to eh. kamar masu cin abincin na wannan na kasar mu ta Nijar, ‘yan Nijar ne kaɗai ko kuma akwai baki? Eh, akwai baki da yawa, akwai baki da yawa, kasan akwai masu su hitowa daga ƙasar Togo haka wani Burkina wani Senegal haka duka dukkan su ka gani ko? Hmm. Ba mu kan Nijar ɗaya ga a ƙarshe kan abubuwan na ba. To hmm. wani lokaci aka ce ƴan Nijar ba su buƙatar su ci abincin nasu wanda ake sarrafa a wannan ƙasa ta ma haka ne? To kasan bon kowa da nashi yabo tunda yanzu yanzu eh, ni dai a namu da sai da muka nan na otar mhm. na lalle kai da mutane da yawa suna bukata eh, gargajiya yanzu na'am mm. to malam saidu in akwai wani kira gare ka muna jin ka da shi ko akwai wani sako da kira gare ka to lalle ne na sako da nake musu lalle kai ina da gargadin su garma su daji kurum gargajiya ta ce komi mhm. mutum kashe da gargajiya shi mhm. hakika na san ko babu shakka akwai amfani gare shi eh to akan ce kuma akwai su in sun kace wani abinci ya yakan zama musu illa shin ya za ku bayyana haka din tunda kamar baturan da ya zo bai saba cin abincin Nijar bai ce wasu kuraje za su yi to mishi ko wasu ya yi ta harasuwa ya ne tunda ka san abin me yake mishi abin da shuwa ne harka shuwa ne zabi eh, zabi ne eh sai ka zo ka zo ka tarra abincin kai da abba ture ga abin da tura ka nan hmm. eh kada bukata akwai wasu da yawa suna bukata su taba lalle irin namu ka ɗauki in ka ɗauki ka ga mai shuyi kamar mai shuyi haka eh, ka gani da yawa in suka to da turai kin nan su sun taɓa naman nan rago nan wato gasashen rago dai da aka yi tallerin eh, sa eh gasasshen rago wanda an ka an ka bar ma an ka shirya shi sosai ka ga sun taɓa su sha wanda mun kai mara nama wanda da daɗi sosai na'am mm, To malam sai ka haya eh, sallame ka shin yadda ake ma tuwon kasashen waje turawa ado shin mu ma kawai tuwonmu na masara da miyar wake ana iya ai mata ado haka yadda za ta ja hankalin mutum ya zo ya ci hakika sosai ado shi gama in eh, eh, ce maka ado shi ne ke ja hankalin mutum kuma shi baka varma kuzari kai dan kai abinci hmm. shi ne nika eh, gama turance presentation na'am ka gani a gargajance eh, bisa abincin gargajiyar da muka mai ka gani ba yanzu fannin ma a ce maka yi ma eh, wannan wannan tuwon tuke wannan mhm. ka gani akwai wani formula aka bashe shi mm. wani a tuka ya tuka shi a yi shi bulbul ka wannan a gyara a san mm. wani wato ka wani bula bula ka bula haka ana ai bashi wata wata form ai gyara shi ka gani ko shi bai ga wannan Na'am, eh. na'am. To, Malam Saidu, mun gode mu da ku da cewa Malam Saidu yana aiki ne a nan Grand total da ke nan birni mai. Malam Saidu, mun gode Allah saka da alheri. To, amin amin Allah. To, madalla, bari mu dawo a nan ɗakin magana inda nake kamar da na bayyana muku ina tare da Malam Isa. Haka, Malam Isa, barka shin mu dawo kan batun mun taɓo batun abinci a wannan ƙasa ta mutan da abincin irin samfurin Nijar yake ko da yake eh, eh, za mu tattaba kan aikin eh, sana'ar ku ta wato ta artizana ta fata shin mm, kana shawar abincin kasar mu ta Nijar? eh kahin mu can ina ma radio kalangu mm-hmm. eh godiya kwarai da suka tuno da abincin kasashenmu mm-hmm. da kuma ayyukan hannu wanda mu da kanmu muke yi lalle ina shawan abincinmu na gida mhm. ballantana ni eh, da rana Mm. lalle ina cin tuwon shinkawa mm-hmm. amma da dare mm. in ban samu tuwon hatsi ko na masara ba mm. to gaskiya ba babu lahiya <laughs> to to lalle eh, to <laughs> da haka ne bari mu shiga cikin gundarin ya kake ganin sana'ar aikin hannu a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ganin yadda wannan ƙasa take da ɗan arzikin ayyukan hannu musamman da ƙarafa to alhamdulillah lalle mu tana da ma'aikata na hannu in ka ɗauka ta fannin kere-kere eh, akwai masu yin kera azurfa akwai masu yin kera eh, ƙarfi mm-hmm. a kai dai makera waɗanda tabarkalla sun kware-kware bisa aikinsu mm-hmm. hakanan ne in ka komo wajen aikin wata akwai eh, ne dai aikin wata niki mm. kuma alhamdulillah aikin da na koya mm-hmm. da na gaya maka a galgaje na haro tunda nan muse na fara wannan aikin mhm. a aka bude wanga santar inda aka kawo tura suka kara muna ilimi mhm. to lalle mun koya tare da su kuma tabarkalla mun ci umarnin shi sosai har muna koyarwa. Eto eh eh, kamar kamar waɗanne irin kayaki ne kuke sarrafa kuke kerawa eh, ta fuskar wato fata a wannan wuri da kuke tayar da harkokin naku. eh lalle yanda na maka na ce akwai aikin azurfa mm-hmm. akwai makera da ke aikin azurfa mm. da na zinariya akwai kuma eh, ma'aikatan wata da ke yin takalma mm-hmm. eh, akwai kuma eh, ma'aikata da ke aiki da ƙaho mm-hmm. suna wasu sarƙoƙi da su akwai kuma ma'aikata da ke yin wa'annan a da kunne na wata mm. sai a yi a daka na katako a rihe shi da wata mm-hmm. lallai du'an abubuwan muna yin sunan santar mm-hmm. mm. eh, to ya wannan kamar wannan santar naku yana ka tabo zancen kuna horar da yara mm. shin ya kuke tayar da wannan aiki na koya ma waɗannan matasa wannan aiki na hannu to alhamdulillah ka san mu inda muka ji daɗin abun kuma inda muke ganin eh, abun inda yake da ɗan matsala Shi mm-hmm. ne shine yaro in an ka hidda shi lokal oh. da an hidda shi lokal yanzu uwayen sai su ce to gwamma da a bar shi yana yawon banza mm. gwamma a kai shi inda za a koya mai sana'a mm-hmm. sai a kawo muna waɗannan yaran iyayen sun kawo su da sun kawo yaran nan wajenmu kaman daman maraba ce suke nema da su. In sun kawo su suka ajiye shi kenan ba su ƙara tuntuɓo mu su ji yaran nan aikin nan yana ci gaba ko kaka. Lalle sai nauyin ma ya komo bisa wuyan mu. <laughs> sai mu ne da rana dole yaro ya wuni wurinka dole ka ci da shi mhm. in zai ta ma eh, dole in akwai ka bashi wani ɗan kuɗin taksi da zai shiga kana koyar da shi kuma kana daukan nauyin shi na'am mm. na'am eh to tun lokacin da kuke zuwa yanzu kamar yara nawa kuka a naku bangare kuka horar da su kan waɗannan ayyuka kuma waɗannan a bangarorin ayyuka kuka horar da su eh lalle eh na horar da yara iye da talatin yanzu da su ma sun ka zama magidantin kansu suna Eh, horar da mutane eh, ban da wannan na horar da mata da dama tunda in ka ɗauka agadas na horar da mata eh, fiye da sittin maraɗi na horar da mata bisa aikin wata fiye da talatin zandar na horar da mata bisa aikin wata fiye da arba'in kenan kaga nan ya mai na horar da 'yan mata da suka zama ma su ma suka fara ba da horo. Eh, mana Isa mm. shin kenan mata ma su ma kuna ba su kokari na su koyi waɗannan sana'o'i mm. don kare kansu da kansu. kwarai in ka ɗauka jiha agadez in ka ɗauka jiha agadez maza su aikin kira ne suke amma mata duka aikin wata ne suke. To madalla zan dawo gare ka eh, an ce mana malam Usman dan tata na kallaye. Salamu alaikum malam Usman kana jin mu? Wai ina jin ku. Salamu alaikum. To malam Usman dan tata ku kara gabatar da kanku da matsayin ku. To ni sunana Usman dan tata ni ne ke shugabancin kungiyar da ake cewa Africa Foundation Zone a mhm. na kula da kaman matasa da muke koya ma ayyuka haka da dama ko. Na'am. To malam Usman muna batu ne kan abinci eh, samfarin kasar Nijar da dahe irin namu na kasar mu da kuma batun yawon bude ido da ta hanyar yadda za a bunƙasa sashi ta hanyar wato aikan gargajiya na kere-kere da sauransu da ake kira artizana shin mi za ka ci kan waɗannan fannoni guda biyu yawa malam sama ko za ka ɗan ƙara ɗaga muryar taka <laughs> yawa muna jin ku sosai yawa kamar eh, su waɗannan fannonin biyu tare suke mhm. Mhm. suna kuma sa kamar bunƙasa wajen eh, mutanen kamar yawan mutanen da ke iya zauwa ziyara ƙasar mu su ga al'adun mu su ga eh, cikin mu muke su ga kuma abin ya ban sawa mhm. shi abinci ya dama yana cikin eh, tsare-tsaren da ake yi kamar cikin ƙasashe haka sai ku ga kamar yanzu a ce tsarki kamar misali ƙasar faransa mhm. eh, su suna takama cewa da su kasar su daga da yadda suke yi abinci da suke yi eh, abin shawa ne kuma duka duniya kamata ta zo ta taɓa ta yi kuma sun samu nasara bisa kan wannan tunda sun yi shekaru da shekaru bisa kan wannan suke kiran mutane su zo kasar su su gani kuma duk bakon da ya zo garin ku zai kashe kuɗi zai kashe kuɗi tunda zai zai nemi wurin kwana da zai biya zai nemi abincin da zai ci in ka zo ka hoto da itali ta zo nan kasar ne nan kashi kuma abincin itali ta zo mhm. kenan baka ma huta da itali ba wala kenan mutum yana ana son ne mutum in ya zo kasashen mutum ya zo kasar waje ya kamata a ce ya ce ya ce abin da a mutane sun san kamar yanzu yana dauki mutum ya je a ce ya ce Cote d'Ivoire ya ce mhm. Cote d'Ivoire amma bai ci a cike ba na leke ya sai a ce kenan a shi wanda bai kai Cote d'Ivoire ba yanzu Malam Usman kamar mutum ya shigo Nijar eh, me kake wato shawarta masa kenan ya ci. Muna da muna da zan cewa a kama yanda mu ma eh, al'adunmu na na na na na na da hadahi muke da mhm. ah, da kuma suna da yawa in ka in kuma za a ɗauki eh, misali kuma eh, duk abin da ah, wani ana cewa kofto haka wani wani ganye ice da ake iya a dafa kuma a sa mishi kamar Eh, wani sigari da sauransu a wannan kunga ba kasashe da ake yin shi ba kasan mu ce ake yi mala usman mala usman ka dan dakata ina koma wajen ka ana ce mana akwai eh, mala isufu salamu alaikum mala isufu kuna jin mu muna jin muna jin eh, to ku gabatar mana da sunan ku da matsayin naku to ni sunana isu isa mhm. ni pdg ne na hotel phoenix na'am to monsieur le pdg muna so mu je bayani kan ya kuke ganin abincin wannan kasa ta tamu ta Nijar a wannan bangare na gastronomy a turance ko a faransance? To, eh, muna da zan fara da matsaloli waɗanda muke eh, wasan da don matsalolin da muka samu su ne kama mentality ɗin mutanen Nijar. Mutanen Nijar ba su ci abinci cikin restaurant ba su ci bangare. Ko cikin restaurant ya abinci ya yi tsafta. Eh to me yasa me yasa su mutane na Nijar ba son cin abinci cikin irin waɗannan gidaje na musamman? Ka san misali in ka ɗauka kamar abin ga ƙasashe kamar Togo kamar Ghana ka gane duk mhm. kamar gana kamar Togo mutane suna cin abinci eh, kamar in suka saka da wurin aiki na'am su tai su tai restaurant su ci abinci mhm. to nan sai ka ga ana cin abinci a kan rariya mm. ban ce ba ko eh, gaskiya ne mutane suna samun aiki mhm. waɗanda ke matan da ke yin dahuwa suna samun aiki amma an kana son ka ci abinci tsaftace ya kamata ka je restaurant kaɗan ci akwai abin da free fanni fanni mm. wanda kake so ana iya yi ma in kana son tuwon gargajiya ana iya yi ma amma kai command ɗinka daban kamar tun tun tun ka zo yau ka ce muna zakwa mu goma muna son mu ci abinci na gargajiya sai yi maka proposal a baka da mini kowane iri kowane iri kake so in baki ne na kasashen waje in suna son su ga kamar abincin eh, gargajiya na Nijar ana iya yi musu kamar abin ga eh, eh, <coughs> wannan miyar wake mm-hmm. ana iya yi musu iri iri akwai abin ga mini iri iri wannan me se le PDG ai mutane za su yi mamaki a ce ana samun miyar wake a cikin mm, gidajen otal din wannan kasa tamu musamman ga bako shi watakila ba zai yi mamaki ba ba amma dan ƙasa zai mamaki ko zai mamaki amma tsari ne wa na'am in tsari kuka tsara da daban in kuka tsara ana iya yi muku shi to mm. abin da kaso in ka tsara aka ce muku ga menu ga plan din Niger mm. duka ku ta muku iri iri iri sai ku zaba wannan da kaso ku ce yau da sai muna son kaza ba yau da malaci muna son kaza na'am muna son kaza sai ku sai ku shirya duk tsari ne na'am duk abin da ake so muna jin cikin hotel mutane suna iya shi eh. duk eh, yanzu karamin hotel din mu duk abin da mutum ya zo kana so duk ana iya yi maka eh, to le PDG ya kuke wacce hanya kuke bi ko wani salo ne kuke bi na bunƙasa waɗannan abinci da dahe irin na wannan ƙasa tamu ana ana saida su a ƙasashen waje misali ƙasashen turai akwai wata hanya da kuke bi eh, kamar idan kamar idan bakwai zo a cikin wannan ƙasa tamu wato zai sabka wannan gidan cin abinci naku in kun ka gabatar mishi da abincin Nijar ya kuke ƙara jawo hankalin shi ta yadda zai yi fatan a rika ganin shi can a ƙasashen waje muna iya mu baki shi ke ke abin da mutum ci suke mm-hmm. kawo hankalinka na'am in muka muka tamta ma kamar abin da akwai In kace wanga nake so in ka mm. taba ka ji daɗi in ka je kasashen waje ai kana aika ga mutane ka ce ai eh, Niger ana ana da suna da menu wanda wanda na ji dadin shi na ci na ji dadin shi kamar wata publicity ce aka yi na'am amma mutum in ba haka nan ba in kamar ana cewa duk in ka zo menu za a yi salati da wani abin duk wannan muna iya yanzu muna ina ga ko ina yanzu ana sa kwabto mm. ana sa kwabto ana sa wani bi ana sa ma adwa wani abin ga ana sa abin ga kwaro ana na sa ƙwaro mm-hmm, mm-hmm. ko jirai ana sa abu da yawa wannan da ke sa mutane su san da akwai waɗannan eh, abinci cikin ƙasar Nijar to ba ba kullum za a ci in za a kamar post cafe a ce za a ba mutane kullum abin ga kurasan wani abin ga duka ya kamata ko ma ana yin kurasan din don wanda ga so ya doka a gama da da abin ga abincin ƙasashen Nijar dan mutane su gane ka wannan abinci akwai shi kuma shi na da muhimmanci kwarai to misali PDG wani kira gare ka domin ganin makomar abincin ƙasar mu ta Nijar Nijar ta ɗore a nan gaba? To kiran da zani da kaga ma'aikatan da ma'aikata sai kaga ka ɗauki ma'aikaci ka gwada mai aiki mutane suna da mentality na ɗauki wani na aika shi formation hallo mai na aika mutane formation in suka dawo <clears throat> ka gani mhm. in suka dawo sai kaga mutane na su amma suna cewa a kai ka zama kuku sai ga mutum ya bar aiki kun mutane kaga mutane eh, mentality din su kowa na son ya shiga ya yi arziki or ai ga da huwa ce ne aiki ne wanda mai muhimmanci wato aiki ne ma da ke taimakawa dai hmm? ni ce aiki ne wanda ke samar samar da aikin yi ga matasa ma sosai. Kwarai ko kowane aiki in ka kama shi da karfi kana fa samun wani shi. Hmm. To mutane sai ka ga eh, ba su son wannan aiki sai dole sai ka ɗauki mutanen kasashen waje su zaka su su da wa in sun ka iya su koma kasashen. To shi ne nake son mutane yara su gane aiki ko ba da ba da abin ga ce akai babu ya fada so ne ce ya kai subjan. Mm-hmm. Ka gane don mutane eh, su kama aikin su da gaskiya. Mm-hmm. Abinci in dai abinci ne kaga abinci kullum ana ci abinci mm. babu da ba abinci abinci aiki ne mai muhimmanci. Na'am. Eto eh, kuma ina son yan Nijar eh, kuma ina son yan Nijar wanda ke da hali in suna cin abinci su duka zuwa cikin restaurant suna cin abinci yahi abin ga tsafta yahi garanti kaga in ka ci abinci cikin restaurant in wani abai same ka otal din shi zai ɗauka ah, matsalar ka amma in ka ci abinci cikin rariya ko abin komai ya same ka da kukar kanka to otal ku suna da assurance wanda in ka ci cikin eh, restaurant din otal komai ya same ka in wani gudana ne ka in wani amai ne ka yi su ke ɗauka wai wannan yauni kuma akwai doka wadda za ta bugun su kaga don mutane su gane ka ci abinci cikin abin ka kakkan su a ce ah, akwai tsada lissafin wani abu tsada abin da za ka sa cikin cikin ka wanda zai zai ma umarni ya yi wani kai lissafin wata tsada ko wani abin ga. Na'am to me su PDG tambaya ta karshe a gurguje ya kake gana abincin ƙasar mu ta Nijar da na kasashen waje. To abincin mu na Nijar gaskiya eh, yana da yana da kwararren eh, tunda kaga abincin ba ni son in kire sunan wasu kasashe na'am abincin mu na Niger shi na da abin gaba ma cikin harkar lahiya mm-hmm. ka gane ba mu sa wani yawan mai babu wani yawan aron maji sai dai da gishiri da abin ka gane mm-hmm. to in mutane sun gane abincin Niger ya yi gina jiki da wa'ancan abinci wanda kake ci wanda suka ma ciki haka kamar ka cika kan cikin ka da shinkawa kai baka san ko kana da diabetes ba kai kana da abin ga abinci na Niger in kamar akai ma tuwon laushi ka san da in aka gama shi da da wannan irin abin ga wata ke da da wake mhm. kaga kaga abu ne wanda yana da vitamin kuma yana yana yana abin ga gina jiki sosai ga kuma lahiya amma mutane ya kamata su gane ke abincin mu ma shi na gina jiki ya kama shi da abin ga abubuwa waɗanda za su sa su cika wa'ancan complement din abin ga alimentaire ka gane to mm. to monsieur le PDG nagode Isufu Isa kenan wato PDG na Hotel Phoenix a nan birnin mai Malam Isufu mun gode Allah ya saka da alheri amin to madalla eh, eh, bari in dawo eh, ko malam usman ta tana jina to malam usman kaji an tabo batun ma na PDG na hotel Phoenix ya tabo batun kamar misalin kwabto shin ya kake ganin wannan ra'ayi nasa ra'ayin da ya wa'i na gaskiya ne yana nima na amince da shi tun da gaskiya ne kasan mu akwai daga arziki da dama bisa kan yan fannin abin akwai abin da ya bambanta mu da da sauran kasashe kuma mu ma muna iya mun takama da shi mu gwada wa mutane da eh, ga albarkashi kuma amma sai mun ɗauke shi mu ma kanmu da girma. Wai ina jin ka Malam Usman. Don ni sai mun ɗauke shi mu ma kan kanmu sai mun ɗauki eh, al'adun namu da arzikin namu ma mu bunƙasa bunƙasa shi mu gwada mutane da yana da yana da umhani yana da albarka. To madalla. To Malam Usman dan tata mun gode kan wannan kokari da kai na kasancewa tare da mu a kai tsaye. Mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode. gode na gode ne ma to madalla bari in dawo a gurguje anan dake eh, magana malam eh, isa eh, shin wannan harka ta kayan gargajiya na wannan ƙasa ta mu ta Nijar kamar da suwa da suwa ne suka fi sayan su eh lalle kayan baki sun fi sayan su kamar tura da katowa wajen yawon bude ido mm. su ne suka zo suna saye su kai zigege a gida mm-hmm. amma yanzu wa'annan turawan kowa san cikin halin da kasashenmu suke mm-hmm. sun bara towa da fifi yadda mun kasa. Wato kana magana kan matsalar tsaro da ake fuskanta wasu yankunan ƙasa ta mutan kamar difa da wannan yanki na na Na'am. Lalle shi ne ya ɗan rage ƙarhin towan baƙi a ƙasanmu. Na'am. Amma ministanmu da ke kula da aikin hannu yanzu ya kawo wani salo da ke sa bakin nan su shigo ƙasanmu In ka ɗauka kaman sauran ƙasashe da a kusa gare mu sun yi yankin nasu ya hita da hankali fiye da namu, amma turawan suna zuwa can. Sai namu sai a ɗauke shi a ce saboda babu tsaro cikakke lalle ko ƙasarmu akwai tsaro cikakke tunda eh, an yi festival de lair Mm-hmm. ka san ko can ne cikin duwatsu mm. ministan mu ya yi yanda duk yake tura nan sun ka zo sun ka yi yawon bude ido mun ka kai kayayyakin mu sun ka dan saisaya kuma sun ka koma gidajen su lahiya na'am kenan dai matsalar yawon bude ido a Nijar babu a ce babu damar a mutum ya je ga abubuwan da yake shawar gani a wasu sassa na wannan kasa mu ba matsalar yawon bude ido lalle babu matsalar yawon bude ido kamar yanda wanda ake, ake tallashi cikin duniya. To, mu dawo kan waɗannan kayayyaki na ku kushin kuna halartar wato baje koli na eh, shiyar Afirka ko kuma ƙasashen waje idan ana baje koli na ƙasa da ƙasa kuma mi kuke kaiwa a waɗannan wurare. Eh to alhamdulillah zan iya ce ma mun yi sa'a da shugaban ƙasanmu Alhaji Muhammadu Yusuf ya ɗau aikin hannu ya ba shi mahimmanci da shi da e, eh, Birjira sun ba aikin hannu mahimmanci suka suna taimaka mana bisa ƙasashen waje. Mm-hmm. Kama in ka ɗauka ba daɗe ba wanga watan da ya ƙare mun je nan siyawo wa Mm mm-hmm. mun kai kayayyakinmu na hannu mun baza lalle sun yi sun yi shawa kwarai tunda eh, cikin ƙasa fiye da ƙasa hamsin da muka gamu can eh, cote d'ivoire ta zo na farko mu mun ka zo na biyu kenan kuma kayayyakinmu tubarkalla duk wasu deputoci da na da ministrori na burkina mahi yawan kayanmu duk su sun ka su. Eto eh, tun da kana batun ana sayan kayan nan namu wato mutane a nan gida sukan ce kayan naku suna da tsada ba kowa bane zai iya sayi shin haka ne kuma me ya kawo haka? eh to gurgushe eh, saboda lokaci ya eh, ka san kayayyakin mu inda mu muke iya ce musu kayan mu baya da tsada dan in ka sai kayan mu ka dauka yanzu kaman gadajen da ma'aikatan hannun mu ke yi a nan mm-hmm. in ka sai shi lalle sai ka gaji da shi kaga wani sabon kala ka sake amma ba dan a ce ya ɓaci ba amma kayayyakin da suke sai na dubai na ne sai ka ga kana bisa gare sai ya zube ya zama gari ya zube wannan ya ƙare aiki kenan saboda shine nike jawo hankalin 'yan ƙasanmu su sai kayanmu kayanmu komi tsada dai komi tsada balle bai da ma tsada kuma ga inganci dai bai da ma tsada tunda tabarkalla in ka sai kaya yanzu ka sai takalmi ya maka shekara ɗaya shekara biyu mm. ai ko ka sai shi shekara goma bai tsada ba ko sai kai eh. eh, to ya kuke ganin za a kare waɗannan kayayyaki namu na gargajiya kuma ya kuke ganin za a ɗorewar su ta yadda za a eh, za su haskaka sunan ƙasar Nijar a ƙasashen waje eh lalle sai an nuna kishin kishin ƙasa ma saboda kishin kayayyakin da ƙasa take sarrafa tunda yanda ka hode shi ne 'yan ƙasa in sun ba kayan mu muhimmanci to lalle sai ka gani mun ta kowa dole ya ba kayan nan muhimmanci saboda kyawunsu. To madalla masu mu daga nan muka zo ƙarshen wannan mu ta studio Kalangu wadda ce ta mai da hankali kan batun abincin wannan ƙasa tamu ta Nijar da kuma harkokin da suka shahe aikin hannu ta za a yi a ƙara ingiza su ta yadda za a ingiza wato harkokin yawon buɗe ido a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Abinda za mu riƙewa kan kalaman da malam wato Isa Mamman shine na cewa komi sai in an kawo kishi a nuna kishin ƙasa a nuna kishin abubuwan da ƙasa take sarrafawa a wannan lokaci ne za a bunƙasa wannan ɓangare na gastronomy wato ɓangare na dafe-dafe irin na wannan ƙasa ta ta Nijar da ayyukan hannu na artizana irin wannan na ƙasa ta ta Nijar abinda muke fata shine magabata wanda abubuwan suka shafa su mai da hankali ta yadda waɗannan masu waɗannan sana'o'i aikin nasu zai ciyar da su sannan kuma zai ciyar da al'umma zai ciyar da ƙasa baki ɗaya a madadin mutane da suka taimaka mana na samu taimakon malam um, Usaini a bisa injin ni malaman ma'ada tare da taimakon wato malam eh, Isa Mama na Santar Dumece Dare da ke nan birnin mai da yake a nan ɗaki magana mun samu kuma kai tsaye da shugaban to otal phoenix malam isufu isa akalayi da kuma malam saidu na grand hotel akalayi da kuma wato malam usman tata shugaban ƙungiyar da ke bunƙasa harkokin da za su kawo ci gaban ƙasa da kuma taimakama matasa shi ma akalayi a madadin dukkan waɗannan mutane ni malaman ma'ada nake ce da ku sai kuma wani lokaci idan Allah kai mu a huta lafiya.